mun ji daɗi yanzu an yi wannan zaɓen kuma jama'a duk sun yaba waɗanda suka zo duba zaɓen nan daga ƙasashen waje da na cikin gida da su waɗanda suka fito jama'a suka yi zaɓen nan eh, kusan kowa dai ya samu gamsuwa gwargwado a eh, cewa hukumar zaɓe ta yi iya ƙoƙarinta an ba mutane dama sun jefa ƙuri'a kuma na'urar da muka fito da ita wadda muka tabbatar cewa amfani da ita zai rage magudi. da duk irin abubuwan da ake na batanci na zaɓe to alhamdulillahi kuma an ga sakamakon a shekara ta 2011 na yi mamaki na ga mutane da yawa musamman ma daga yankin arewa sun kushe ka wasu sun aika ma sakonni na baƙaƙen maganganu amma kuma wannan karo waɗannan mutane na ga suna murna suna nema su ce kai wani shehun malami ne ko waliyi ne ma me za ka ci musu na irin waɗannan mutane to da farko dai ni ba walihi ba ne <laughs> ah, bata alhamdulillah dai muna kamantawa muna iya ƙoƙarin mu gwargwado mafi yawan waɗanda suka yi ta zargin mu a can wannan lokacin eh, gaskiya ce ta bayyana ah, saboda duk abin da muka yi mun yi shi ne bisa tsarin da aka yi na zaɓe da kuma tabbatar da adalci kuma kamar yadda na sha faɗa shi adalci kowa ana yi wa shi addinin mu dai da al'adunmu abubuwan da muka taso kenan in dai an ce adalci to ba za ka raba ba ka ce aini gida zan yi ma adalci waje ba zan yi musu adalci ba to haka muka yi haka muka yi shi 2011 haka muka yi shi a halin yanzu in dai aka ce ga tsari bayyananne da za a yi abun da kawai muka ƙara ingantawa fiye da yadda muka yi a can baya shine yadda za mu ƙara rage yadda mutane suke magudin zaɓe ana ɓata tsari da ingancin zaɓe kuma alhamdulillahi sai godiya ga allah cewa wanda ya zargi can baya yanzu ya dawo shine kuma yake yabo allah dai ya kara taimaka mana mu saukar da nauyin jama'a wato na farfesa ka yafe waɗanda suka kushe ka da kuskure a wancan lokacin wallahi ni ban taɓa ɗaukar Eh, wata manufa ba da duk wani wanda ya mun wani abu saboda na sani wasu sun yi ne akan jahilci eh, wani kuma ya yi ne wanda eh, dama wani in ya tsaya akan abu duk yadda kai gaskiya sai a mai da ita ƙarya ƙarya a mai da ita gaskiya to wanda ya zargi a cikin irin wannan halin shi ba yadda za ka yi da shi sai dai ka bar shi kawai da halinsa amma wanda ya a cikin rashin fahimta ah, sai a yi mishi bayani ya Allah in ya ji bayanin nan ya fahimta ko kuma ya ga wani abu ya ayyana na gaskiya kamar yanzu muta yadda suke gani yanzu watakila suke canza ra'ayi sai a yi godiya ga Allah alhamdulillah